nous avons reçu une mission du ACR qui est venue constater la présence Mun karɓi wata tawagar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya wadda ta zo ganin kasancewar 'yan gudun hijira a wajenmu. Sun bi ta tsawon iyaka bangaren Madarunfa da gidan Rumshi kuma sun gano cewa tuni akwai ɗaruruwan 'yan gudun hijira da ke cikin mu bayan sun yi gudun abin da ke faruwa a ƙasarsu. Dangance da wannan hali mun sami ziyarar tawagar mayan hausoshin soja domin kimanta lamarin tare da abokan aikinsu na sassa daban-daban da ke nan maraɗi. Ina sanar da ku cewa gwamnati ta ɗauki wannan lamari da muhimmanci. Ana kula kula sosai abokan aikinmu na wancan bangare wato gwamnonin jihohi suna tuntubar mu muna musanyar bayanai insha Allah za mu kula sosai da wannan al'amari kuma akwai wani sabon lamari da ke faruwa shine na satar mutane akwai mutanenmu da ke kan iyaka musamman fulani a su da ake sacewa cikin dare sai a nemi kudaden fansa wani lamari ne mai sarƙaƙiya domin mutane ba su saba da wannan abu ba kuma sai su yarda su je su nemo kudade su bada domin su sami lahiya a ranar sallar layya na haɗu da masu garuruwa fiye da ɗari a wannan na wannan yanki a fadar sarkin gobir inda na buƙaci su bai wa jama'an tsaro haɗin kai mun kuma yi musu kashedi domin muna zargin cewa akwai haɗin baki tsakanin al'umma da masu satar mutane mu umarci dukkanin garuruwan yankin da lamarin ya shafa su kafa kwamiti kwamiti masu lura da sha'anin a huskar jami'an tsaro muna da masu kai da kawo a kan iyaka kuma suna ɗauke da kayan aiki sosai su ɗaruruwa ne akwai masu sintiri cikin departama akwai masu sintiri a kan iyakoki akwai masu sintiri a ƙarƙashin itatuwa wajen babban rafi kuma a baya-bayan nan sojoji sun shiga cikin lamarin